kungiyoyin manoman ƙasar Nijar Rika tare da ban hannun kungiyar manoma na gundumomi Kira ke gabatar muku da shiri na musamman dangance da wannan tsutsa lorda wadda take addabar itaciyar zogale. Ina kuke manoman gandari albishirinku? Ko kuna da labarin cewa kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma ta ƙasar Niger Reka tare da abin hannun kungiyar manoma ta jihohi Kra sun kaha muku wani layi na musamman mai ba ku damar samun cikakkun bayyanai kyauta ruwan Allah kan al'amuran da kuke ganin sun shige muku duhu dangance da ayyukan na noman gandare. Babu shakka wannan layin mai lamba gomiya ta da biyu 24 24 kun jima kuna amfani da shi. inda kuke samun shawarwari na gari tare da wakilai na musamman da ƙungiyoyin na reka da kira suka tanada domin ku. Tun dai kafuwar wannan layin izuwa yau, manoman gandari da dama ne ke tambayar bayyanai kan wata tsutsa da ke addabar itaciyar zogale. Wannan tsutsa ita ce turawa suke cewa norda. To domin samun cikakken bayani kan wannan tsutsa mai suna norda, wanda ke hallaka itaciyar zogale muka gayyato mu ƙwararren masani kan wannan fannin. Sunana Adamu Fodi. Muna aiki tare da wannan haɗaɗɗen ƙungiya mai suna Reka mai tallaba ma manoma. Ni ma ina aiki cikin wani proje ne amma dai muna aiki da haɗin gwiwa. Shi yasa yau sun ka kira yau ne mu bayani bisa kan abin da shahi matsalar zogalen. Malam Adamu Fodi, barka da warhaka. Shin mecece wannan tsutsar ta norda. Masha Allah hajiya lalle a yau da duk manomi ya san matsala ta wannan tsutsa in dai shi na noman zogala. Eh ita wannan tsutsa idan kun lura ko su manoma in sun lura za su ganin lokaci zuwa lokaci ko zuwa marece waɗansu ƙyan ƙwari da aka ce ma malam batata ko kuma wasu ce musa birbiru suna yawo bisa kan shibka wannan ta zogala. To ita wannan tsutsar wannan malam batatan shi ne ke aihuwanta wannan malam batata idan ya zo zai yin ƙwai ne bisa kan ganyen wannan zogalar wannan kwan zai ƙyanƙashewa idan ya ƙyanƙashe to shi ne ke ba da wannan tsutsa mai ɓanna bisa kan zogala lalle tsutsotsi suna da dama amma wannan ita ta fi haddaban manoma musamman a wanga lokaci dai wadda aka ce manuwar da kuma wannan malam batatan kala da yawa da yawa ne kowane malam batata da tashi kala tsutsa wannan tsutsa ta mai suna norda idan sun lura suna ganin wani sirri gare ta kamar irin na tautau daga ne za su iya gane ta kuma ba wani girma gare ta ba ƙalƙarma ce kwarai don za ta sabkowa daga can ganyen in ta ci ta in akwai rana ko in murace ta sabko ta koma cikin ƙasa ta ɓuya shi gisa in ba an yi lakari kwarai ba ne wurin aiki ba za a ganin ta ba bayyanai sun nuna cewa ita wannan tsutsar ta zogale norda gobarar dare ce idan ta sabka a kan gonar zogale a cikin lokaci kankane ta kan iya hallakar da gonar kwata-kwata kuma wato ta hibanna a cikin dare wato daga magariba izuwa wayewar gari to da wani lokaci ne ya kamata a yaƙe ta ita wannan tsutsa dama tana banna ne cikin dare da rana ta sabko ko ta shige cikin gona na eh, akwai caga bisa kan wannan eh, eh, eh, zogalen ko ta koma cikin ƙasa ta shige ta zaman ta da rana kenan ko ka sa magani da rana ba ta nan sai cikin rida ta hitowa kenan tun da muna son mu same ta lokacin da take banna to shi yasa ake sosai da maraice da bakin zuwa karfe biyar ko lokacin da rana ta yi sanyi har zuwa kusan bayan mangariba lokacin ne ya dacewa don sa'an nan ta hito kenan ga tulu ga hako tsutsar norda na cinye illahirin ganyen zogale da ke jikin itatiyar idan ta abka ma gonar kuma wato kamar yadda kuka sani shi maganin feshe na sabka kan ganye ne to idan babu ganyen menene abin yi yanzu mu wanda muka yi son ba ƙarfi kwarai shine lokacin da duk tararake lokacin da in tararake wannan abun gaba daya akwai matakai da dama da ya kamata a ɗauka na farko da inda an ka zo duk sai an sare wannan icce na zogala kuma inda za a saran daidai kamun hannu guda za a sare ta idan an ka sare duka ba dan an sare ba kuma za a barin ta nan wurin dole sai an tara tunda na ce muku tana shiga cikin kwardango na icen zogala sai a tara su a gama da ciyawa a kone saboda duk wadda a can cikin wannan kwardangon duk gaba ɗaya sai ta toye kenan an rage karhinta na farko kenan na biyu bayan an sare kuma sai a zo a tadda wurin tunda na ce muku tana shiga ƙasa idan an katar da wurin kenan wadda an nan cikin ƙasa an maido ta sama kun ga in ga zahi zahi zai kashe ta kuma ga su kadangaru ga tsuntsaye duk sai su zo su cince kenan kun ga an ƙara rage ƙarhinta kuma idan an katar da wurin ba nan take ba za a ban ruwa tunda an tadda muna son waɗansu su zo su cince tsutsotsin da nan waje sai a bari sai kwana biyu bayan wannan tadda wurin sai a zo a ba da ruwa sosai tunda kun san zogale in ta sha ruwa yanzu take sake tohowa kuna ganin sai ta bushe bayan shekara guda amma da inda damuna ta zo sai ga ta hwashe saboda kasan akwai isasshen ruwa gare ta sayu gare ta masu riƙe ruwa kenan da an bata wannan ruwan kwanaki kaɗan za ku ganin ta koma ta hoshe to wannan na farko kenan idan kuma an ka da wurin ka ne a bada ruwan kana iya yan gari a ko tsutsan ana iya a sa magani magani wanga na feshi. Hanyoyin yaƙi da tsutsar narda sun haɗa da magungunan zamani da na gargajiya kamar su ɗiyan bedi ko kuma ce tohon shi, tashi da sauransu. Amma fa ku kiyaye amfani da fiya-fiya domin illolinta suna da yawa. Amma ai hattara. mun ga abin da ake nan ana yi sai ka zo bakin kasuwa ka so ɗan fiya-fiya ka zo ka wasa peace peace peace peace bisa kan gona wannan fiya-fiyan alhali babu wanda ya ce ma ga sanadarin da shike ba amince da irin wannan fiya-fiyan ba cikin ƙasa amma za ku ganin mutane za su same su a sa don haɗarin shi abba duk abin da ba a san kunyi ba ne ba iya gano mi a haɗarin shi saboda haka muka ban kira zuwa ga manoma ai hattara wallahi wata arha cada ce a bar ganin arha wannan fiyafiyan ai gaugawa a zo a so a ce a watsa ko kaga ya kashe maka kwarin da ana cikin kasa to cutar da za ta biyo bayan mai yawa ce tunda ba mu san kowane irin magani ba ne alhali kal aje gyaran doro a karye bai sayen nagari mai da kuɗi gida yin amfani da magungunan mu na gargajiya cewa da ganyen bedi ko 'ya'yan shi barkono babbar riba ce a gare mu domin kwana ɗaya da sanya wannan magani muka iya amfani da kunnuwan na zogale ba tare da shakkun komai ba to sai dai kuma yana da kyau mu san cewa sau nawa ya kamata mu sanya wannan maganin na gargajiya don mu murkushe tsutsar narda kwata-kwata da gonar tamu ta zogale idan an ka je an ka ga farkon tsutsa wannan kan akai ga sawancan magani na zamani akwai dabarori na gargajiya daban-daban da ake yi saboda a ciwo kan wannan tsutsal tun ba ta yawa ba na farko akwai bedi ko dogon yaro ko miliya ganyen shi da aka swabawa a tsima cikin ruwa in ya kwana tace a zo a hesa wannan maganin kenan shi wannan ganyen na bedi idan an ka sa shi na farko zai hana musu cin abincin ba su iya cin wannan ganyen na zogale da anka sama ruwa na ɗiyan bedi ko na kunnen bedi kenan ana iya yi ko da ganye ko da ɗiyan na bedi in an samu an tattara su a cima su bayan bedi ana iya yi kuma da tonka wadda da tonka tsidahu wadda aka sa cikin cikin miya ita ma za a iya daka ta a tsima ita ma a yi mata a sa a tace bayan ta kwana a zo a hesa amma in shibkan na sabuwar kamuwa in bata yawa ba dan in ta yawa kun san kamar da bahaushe ga ca in da muyuwa bai ji magani in kana amfani da wannan maguna na gargajiya kamar su ko bedin nan ko tonka an fi son duk kwana biyar bayan eh, bayan kowane sa magani ka sake mai dawa duk kwana biyar ka sake yin wani kuma ka fesa haka ga abin da zai don cin magurin da muka saka a gaba wato murkushe tsutsar narda kwata-kwata da gonakanmu na zogale ta hanyar amfani da magungunan gargajiya ko kuma na zamani to mu yi la'akari da muhimman abubuwa kamar haka. kada ku bari zogale ku ta yi mugun tsawon wannan lalle in ta yi mugun tsawo kuma kanku in kun ta wurin sa magani kun san kuna samun wahala saboda in magani ya kusa wancan na zamani zogale ta tsawo hatta kere ka kenan dole in ka daga abun feshi na magani magani zai komo maka kenan a yi hattara bisa wannan al'amari na biyu kuma idan wannan e, bututu naku na wacin magani ya kamata sosai ku mai saiti don bututun wannan in kun mu ya shi akwai inda zai cinke in kun ha ƙara gyarawa za ku ganin zai wani ƙura to mun fi son a yi irin ku juya da kanku za ku ganin sai inda za ku samu ƙura na hitowa da kyau irin wannan al'amarin shine muke son ku yi hattara bisa kan wannan injina naku na sa magani. To domin samun ƙarin haske kan hanyoyin yakar wannan tsutsar zogale Norda, ku tuntubi wannan lamba mai albarka gumiya tar da biyu, 24, 24, 24 daga ranar litinin zuwa ranar juma'a da karfe takwas da rabi na sahe zuwa karfe biyar na amarici za ku samu bayanai na musamman kyauta ruwan allah tare da kwararrun mashawarta da ƙungiyoyin reka da kira suka tanadar muku rigakahi ya yi magani wannan dai shiri ne da kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoman ƙasar nijar reka tare da ban hannun kungiyar manoma na gundumomi kra suka shirya kuma suka gabatar muku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin sauraron wasu shirye-shiryen a nan gaba mu huta lafiya.